ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام daga cikin mutane akwai munafuki da maganarsa za ta burge ka ya kai wannan annabi a wannan rayuwa ta duniya za ka gan shi ya iya magana har ka yi zaton gaskiyarsa da alherinsa amma manufarsa ita ce kare kansa da dukiyarsa yana mai shaida wa Allah abin da yake zuciyarsa na imani da alheri alhali ƙarya yake mai yawan husuma ne da ƙiyayya da musulmi